قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير أجود الناس بالخير manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance shine mafi kyauta mafi alherin mutane baki daya duk wani mutum da ya taba ba da kyauta in an ce judu ba na nufin sai ka ɗauki kyauta kuɗi kawai ba akwai wanda abin da ke bukata a gurinka lokacinka akwai wanda ke bukata a gurinka sakin fuskarka akwai wanda yake bukata a gurinka ka bashi akwai wanda yake bukatan ka saurare shi akwai wanda yake bukatan ka ilmantar da shi akwai wanda yake bukatan ka to duk abin da ake bukata a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya cewa babu bai taba cewa babu ba a wani yana cewa ma qala la qattu illa fi tashahhudi bai taba cewa la ba sai a cikin wato ashhadu an la ilaha illallah anan ake jin ladin sa saboda haka nan an yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan ruwaya ta Abdullahi dan Abbas cewa yana da alheri sannan aka kara da cewa ya fi kowa alheri ajwadin nasu bil khair duk wani abu da ake kira alkhairi kalimatu khair jami'a ce da dukkan abin da zai amfani dan adam haka nan kuma shar ta tattaro dukkan abin da zai cuci wani ko a duniyarsa ko a lahirarsa ko cuta karama ko babba ko ta zahiri ko ta baɗi to in dai abu alheri ne to manzo Allah ne akan gaba duk abin da zaka kira shi alheri to manzon Allah ya shige gaba sallallahu alaihi wasallam wa kana ajwada ma yakunu fi ramadan kuma ya kasance mafi kyauta ta a cikin ramadan wato bayan ya fi kowa kyauta a kowane lokaci a kowane lokaci manzan Allah ya fi kowa alheri da kyauta to shi ma yakan ninka kyautarsa tafi yawa kuma a cikin ramadana kun ji abin ya zama hawa uku hawa na farko ya tabbatar manzo Allah mai alheri ne mai kyauta ne sannan na biyu ya fi kowa kyauta da alheri sannan shi kansa ya fi kansa yawan kyauta a ramadana kuma a sauran watanni goma sha ɗaya manzo Allah yana kyauta amma ramadana ya zo yakan ninka kyauta tafi sauran watannin shine kaga abu uku kenan wa kana ajwada ma yakunu fi ramadan hina yalqahu jibril jibril suka haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan haɗuwar takan ƙara wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata dama na ya ƙara yawan alheri wa kana jibril yalqahu fi kulli lailatin min ramadan jibril ya kasance yana gamuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kowane dare na watan ramadan kullum sai sun yi karatun qur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da jibril abin duk da manzon Allah ya haddace sai ya karanta wa jibril tun daga farko har ƙarshe jibril yana ji yana ji yana ji har da haka suke yi kullum ramadana yanzu ya aridu alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qur'ana manzo Allah yakan yi tilawa ta alqur'ani jibril yana saurare tunda jibril shi Allah ya aiko ya kawo alqur'ani kuma ya gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya haddace to sai a zo a yi bita a yi a sake wannan tukuri din a sake tabbatarwa فإذا لقيه جبريل إذا جبريل يعقد من زن الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة كما حوانا أكتنا حوانا هدو نفرقو من زن الله mai kyauta ne mai alheri sannan na biyu ya fi kowa kyautar da alheri na uku ya fi yawan kyautar sa ninkin ba ninkin a cikin watan ramadana sannan na hudu idan suka haɗu da jibrilu to kuma yakan ninka kyautar fiye da kuma wacce ya kafin su da jibril wato idan jibril ya zo suka gana da manzo Allah to ka zo da sassafe ka zo za ka karɓi wani abu ninkin ba ninkin kenan sannan kuma sai ya shabbahanta shi birrihin mursala abinda ake kira arrihul mursala wato guguwa ka san guguwa komai ɗebowa take kuma guguwa komai dubo ma take kuma guguwa ba ta lissafi guguwa ba ta kirgawa ko guguwa ba ta tambayan ta ya ishe ka ko da ishe ka ba to shi yasa aka ga babu wani abu da yake dogo komai da komai ya zubo maka shi za ki ta iska ta mu ta buɗe shi to shi ma manzo Allah ya buɗe ka da kyauta to shi aka ɗauko arrihul mursala yake al-musabba manzo Allah shine al-musabba arrihul mursala yake al-musabba a ina aka samu wajen musabai shine in dai ka san guguwa da kake tasowa musamman a farkon damuna lokacin ruwa da yawa ba za ka ɗebo leda ka ɗebo yayi ka ɗebo wane ne duk da ka ma gidanka gaba ɗaya to haka nan manzo Allah ya tashi kyauta komai ɗebowa yake ya baka ba ya kirgawa yasa ku a baya kai maganar kyautar na na Aisha da kyautar na na Asma'u kowace akwai dabara da take ta yi kyauta ita na na Aisha tana ba wato sai an fara yayi yawa ya kamata a dinga ba mutane kaɗan kaɗan ba to sai ka fara sai ƙarshen wata sai a cika kofar gidanta kuɗin ya taru sai ta rarraba mutane ita kuma na nasu ma komai ya samu sai ta bayar komai ya samu sai ta bayar saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fakki lissafa don ke ma sai Allah ya miki lissafi la tuki sayyida alai la tuki a wani gurin fakki daura bakin buhu kada wani ya sallama a ce Allah ba ka sai akwai a baki ba shi asma'u ba za ta sallama gidanta ba ko babu ba yasa Allah ya kasa mata da alheri tun a duniya ya ba ta ƴaƴa cikin su malamai cikin su nagartattu ga Urwatu bin Zubair ga Abdullahi bin Zubair ga Waye bin Zubair ƴaƴan ta manya manya kuma ta shekara kusan ɗari a duniya hakorin ta ɗaya bai faɗi ba kuma in tana magana sai ka ɗauka ai shekara ashirin ga ko mijinta an bai certificate ɗin aljanna ga ta ga na ƴaƴanta ga na kakanta ga na kakanta ga na waye ɗinta an hanyar ɗan kiwaye ta kowai na ta samu alheri shi yasa ake so a gina alheri to haka wannan hadisi yana koya mana abubuwa da dama daga farko dai ya kamata mutum ya zama mai alheri mai amfanar da mutane manzo Allah ta khairun nas man yanfa'un nas mafi alherin mutane shine wanda yake amfanar da mutane kuma yake cewa akwai cikin mutane wanda mabudin alheri ne makullin sharri wani ko makullin sharri mabudin alheri yace madalla ga wanda Allah ya mabudin alheri a hannunsa makullin sharri a hannunsa ga wanda Allah ya sa marufin alheri mabudin sharri wato zama kai ta karo sharri a cikin al'umma ka kuma zama dalilin daukewa alheri to kada Allah ya sa mutum ya zama haka حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير إلا أنه كان رجلا يخالط الناس وكان موسرا فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المؤسر قال الله عز وجل ونحن أحق بذلك منه فتجاوز عنه wani mutum ne annabi yake ba mu labarinsa amma ba a zamanin mu aka yi shi ba don mu koyi darasi daga abin da ya yi tsira mu ma mu kwatanta ko za mu tsira ita ba an yi wa wani bincike an masa binciken kwakwaf shi ne ba a ce a zo da kayanka a ɗora a cikin da aka yi masa hisabi a rajulun wani mutum ne mai man kana qablakum wanda yana cikin mutanen da suka gabace ku falam yujad lahu min alkhair da aka bincika aikinsa babu alheri ko ɗaya an zo ga sikelin awon lada ga sikelin awon alhaki dama mutanen an zo nan biyar za a tafi wani aikinsa na lada ne duka ba alhaki ko ɗaya ga wannan manyan mutane ke la nuqimu lahum yawm ya mace wazn ba ma su su lada ne duka wani kuma sharri ne duka ba alheri sak kaga biyu ke na uku ga alherin ga sharrin amma sharrin ya fi yawa wannan ga alherin ga sharri amma alherin ya fi yawa kaga hudu kenan na biyar shine wanda aka samu alherinsa da sharrinsa sun zo kai daya wannan shine ake kira ashabul a'raf wato wanda istawa hasanatu wa sayyi'atu shine wanda za a dora su a doron a'raf doron araf wata katanga ce in ka kalli nan wuta ka kalli nan aljanna boda ce tsakanin wuta da aljanna su ne araf sai Allah ce to kun ga iya aikin ku kenan ku yi hamsin ne ku yi hamsin lada ba inda kitelin ku bai kada nan ba balle a sa ku wuta bai kada nan ba balle a sa ku aljanna da haka nan ne masaukin ku idan aka biyo kuka suka ga wuta sai su sarrafa Allah Allah ka tsare wuta Allah ka tsare wuta idan aka ji wani suka ga aljanna su dinga cewa Allah ka sa mana ka sa mana to dai ke Allah mai rahama ne dan dai su ga fa iya aikin su na rahama Allah ce za ta tsira ta da su a karshe malamai suka ce Allah zai cika musu su wuce aljanna saboda ba a cika sharri in dai kaga an cika ma alheri saboda aka ce Allah ya cika musu alheri su wuce aljanna shi wannan mutumin an bincika ba shi da alheri sai dai ga wani abu illa annahu kana rajulan yukhaliqun nasa sai dai mutum ne mai cuɗanya da mutane mai mu'amala da mutane dan kasuwa ne mai sana'a ne mai siye mai siyarwa ne wa kana musiran kuma mawadacin gaske ne fa kana da halin da ya sa zai shi nan fa kana ya amuru gulmanahu yakan umarci yaransa <coughs> an ya tajawazu anil mu'tiri sai sai. ina bin wani baki ina bin wani baki ina bin wani baki ina bin wani baki wani ma mun yi mu'amala akwai ragowar canji na a gurinsa wani akwai ragowar kuɗi na ku zagaya wanda akwai ku karɓo wanda babu kuke na yafe masa to ni ma mai yiwa abin da ne wa Allah ni ma ya ga haka ya ce mu Allah ya ce mu muka fi cancanta da afuwa fiye da in dai hakki ne rahama sai Allah ya fi cancanta ne rahama الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من من في السماء من لا يرحم لا يرحم قال الله عز وجل a kan فمنه الله يتوب مك فتن تنتا اكن ميجا ميجا فرا مي ابوا بيدك فتجاوز عنه في الله يا في مكه kaka wani hadisi akwai darasi ne yawa babban darasi shi ne sunan mutum ba shi ne muhimmi ba a rayuwa aikin da ya yi waje a rajulun min aksal in yasa inda allah bai faɗi sunansa ba wa ja'a min aqsa al-madinati rajulun yas'a waɗannan rajul guda biyu ba wanda Allah ya faɗi sunansa ya faɗi aikin domin aiki shine babban abin da zai tsirkar da mutum ranar alkiyama bayan rahamar Allah da jin na biyu ka yi aikin alheri komai kankanta su kakare na shi domin sikelin Allah yana auna zarra babu wani sikeli a duniya da zarra za ta auya motsa sai sikelin Allah zarra in ka san zarra ba irin da yamma din nan ka buɗe tagarka ka tsaya za ka ga wani ɗan hazo-hazo wani ɗan kasa-kasa wani ɗan kura-kura idan rana tana hasko ɗakinka to in aka ce ka kama ko ka kama ɗaya har rana ta faɗi ba za ka iya kamawa ba saboda ba zai samu ba al'asar ba zai tafi ba to wannan malamai suna kwatanta shi da zarra to idan aka samu kwaya ɗaya cikin wannan kurar ta hau kan sikelin Allah sai ya motsa cewa wani abu ya hau kansa wannan jaji kira dole san sake sikel kenan komai ya hau kansa sai ya motsa shi ne sikelin Allah man ya amal misqala zarratin khairan yarab misqala zarratin khairan yarab misqala zarratin sharran yarab ke sa kakkare na alheri manzo Allah ce la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an kakkare na aikin alheri ko mai kankantar walau an talfa a kasa biya jihin kalif ko talfi sannan na uku wani hadisi yana nuna mana cewa tausayi babban abu ne cikin abin da yake ga rahamar Allah da kuma tausasa wanda yake shiga kunci sun da shi ba wai kyauta cewa mutane ko alheri yake musu ba a an ka shiga kunci ba zai matsa ma ba ake ta samu babu to shi kenan a kyale ka ta samu ban samu ba alhaji to ba komai a ta samu gaba ta ku wanda ya wannan ai yan kasuwa wasu ya suke cutar sa a ɗauka ba shi da wayo ba ni da shi a rai to ba komai da ka kake ta samu wallahi har ban samu kuɗin nan ba to ba komai wani wata za ka ba nan da wata uku to Allah ya kawo wata uku wata uku ya zo wallahi alhaji ga wata uku ta da kuma ga shi awwal nan ba samu ba to yanzu a za a ƙara min wata shida to ba komai Allah ya kawo wata shida ya koyi dinga yi kawai ya zo mai sauki samhan iza ba'a samhan iza shara saukin siye da saukin siyarwa ba takura mutane ba matsamu musu ba za ka zo siyan asuwa ke ce dala ta tashi ya zo za a yi masa aski an ce dala ta tashi ya da tashi dala ta asuwa shi ma ce dala ta tashi ta gani ya ta mata jarkar ruwa ma ce dala ta tashi jawuron da yake abin zuciya ma dala ta ta ya hannun sa ma ya dala ta ta da hannu wani ɗan kasuwa ya bugon waya akara makalla ina da tsohuwar hoda na so to yanzu ga dala ta ta na so to yanzu ya za a yi mutu a tuwa za a yi to an na siyar ma dai ina je siyowa zan same shi da tsada nake ce a haka ne dama sai ta siyar da wannan da ta siyo da arha in ta siyo mai tsada sai ta gaya mutane kai ma da tsada ta siyo ka siyo musu da tsada amma wannan da ta siyo da arha ba ta da iko ka tsara masa farashi saboda ba da tsada ta siyo shi haka ya kamata ka ci amma in ka ɓoye sai da abu ya tashi sai ka ɗago shi ta ma ka zo da shi daidai nan ka kaga wannan naka ribar ka za ta yawa duk kuwa kana son mai sauki ta ciwo da sauki ta ciwo mutane da sauki sai kai ma Allah ya ga zuciya ta akwai sauki amma sai ka tara kuɗin kuma su zo da ke albarka ba daga nan yana nuna mana cewa Allah mai rahama ne ga bayinsa dan kankanin abu sai Allah ya maka rahama da shi kamar da dan kankanin abu sai ya maka azaba da shi isa manzo Allah yake wuta ta fi kusanci da ɗakin takalminsa ita haka nan aljanna ta fi kusa da ɗan kuɗi da hankin takalminsa duk sai ta ga wuta dab sai ta ga aljanna haka mutum ya yi takatsantsan da rayuwarsa حدثنا محمد بن سلام عن ابن ادريس قال سمعت ابي يحدث عن جدي عن ابي هريره سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اكثر ما يدخل الجنه قال تقوى الله وحسن الخلق قال وما اكثر ما يدخل النار قال الاجر والثاني الخمر والفرج abu hurairah da Allah kara masa yarda ce an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an aksara ma yudkhulul janna ma aksaru ma yudkhulul janna menene mafi yawan abin da ke kai mutane aljanna don mutane kullum suna tambayar manzo Allah aljanna me zai yi shiga aljanna me zai yi tsare ni daga wuta sai manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya ce taqwa Allah wa husnul babban abin da yake kai mutane aljanna tsoron Allah da hali mai kyau wato gyara alaƙarka da Allah da gyara alaƙarka da mutane kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu'azu bin yubatin kuka ina kaunar ka mu'azu kada ka bar bayan kowace sallah ka ce Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika wannan addu'a idan Allah ya amince ta mutum ya tsira Allahumma inni ala zikrika Allah ka taimake ni dinga yawan ambatonka da yawa don sai ba su ambaton Allah ne wala yashkuruna Allah illa qalila idan Allah ya sa kai ne yawan ambaton Allah ne to ka fita daga munafiki to da Allah ya ce sai ba sa iya ambaton Allah ala zikrika wa shukurika Allah inna in ka bani ka sa gode to ɗan kuma ya ce wala tajidu aktsarahum shakiruna mafi yawa idan ka ba su ba za su ce sun gode ba ku ga kace Allah ka taimake ni ni ka bani ni ce na gode wa husni ibadatuka Allah ka sa ni ibada mai kyau da ba ki tabarakal ladhi bi yadihi mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al-mawt wal hayata yabluwakum ayyukum ahsanu amala malam ku dole yake ahsanu amala akhlaquhu wa atwabu aiki ya zama a kan kitabu da sunna kuma a yi shi da shi kenan ya zo mai kyau yi don Allah yadda annabi ya koyar duk matsalar mu gaba ɗaya ta duniya ba a san abu biyu nan ikhlasi da mutaba'a a nan ke dan yake rigima da su kasta yi don Allah kasta yi yadda shari'a ce in ka yi ɗaya sai hana ta ɗaya in ka yi ɗaya sai hana ta ɗaya yanzu wani za ka ga ya koce yana ibada yana ta ibada sai da gani ta san wannan don Allah yake yi domin ba biyan sa ake ba ga wahala ga tsanani ga waye ba amma ko ba haka shari'a take a yi ibadar ba kaga shedan ya sa shi yana yin ibada amma kuma ba ta daidai da koyarwa annabi ta zama aikin banza man amila amalan laysa alai amruna fa huwa wani kuma gashi ya rike sunna tantam yana tabbata sunna amma kuma babu ikhlasi a zuciyarsa kaga a zahiri ya yi daidai da abin da ake so na sunna amma a batini kuma babu ikhtilafi a cikin aikin to wannan ma ya rubuta haka hatsarin guda biyu ne kamar da malamin kan ya faɗa ya da bid'a shirka da bid'a shine manyan ne shirka ta nufi wani Allah bid'a ta yi yadda ba a ce ba don Allah ya azurta ka da ikhlasi da mutaba'a kai don Allah kuma ka koyi yadda annabi yake shine tambaya ku liman kaifa liman lillah kaifa kama allama rasulullah sallallahu alaihi wasallam shikenan tambaya biyu za ka yi kowace ibada liman kaifa gawa zan yi yaya zan yi in ka samu wannan amsa daidai ka tsira Allah ya tsiratar da mu wa husnul khuluq da hali mai kyau yasa sai ya ce ce masa ittaqillah haythu ma kunta wa atbi'il hasanata sayyi'ata kamuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan alaka dan adam guda uku ce alaka ka da Allah wanda ya halicce ka alaka ka da kanka kai kanka alaka ka da mutane alaka ka da Allah ka ji tsoron sa alaka ka da kanka ka dinga gogewa kanka mummuna kana bi da kyakkyawa alaka ka da mutane kai musu kyakkyawan mu'amala kyakkyawan zamantakewa iyayenka ne akwai haƙƙinsu matanka akwai haƙƙinsu ‘ya'yanka akwai haƙƙinsu maƙotanka akwai haƙƙinsu ‘yan uwanka shaƙiƙai li li'ummai akwai haƙƙinsu abokan kasuwanni maƙota kowa akwai yadda Allah ya ce a zauna da shi sai da aka saukar da aya ta faɗi haƙoƙi guda goma wa abdullah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana wa bi zil qurba wal yatama wal masakin wal jar zil qurba wal jar junubi bil jambi wa bin sabili wa ma malakat aymanukum inna allaha la yuhibbu man kana muqtalan fakura ake kiranta a ayatul huquqil ashara haƙoƙi guda goma Allah ya lissafo yace to nawa ne farko ka kwada ni da abokin tarayya ku bauta min ne kadai bayan ni waɗannan mutanen guda biyu uwa da uba ba wanda ya fi su daraja a duniya in ka ɗauke manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba wanda ya kai babanka da babanka kuma babanka shi yake wakiltan dukkan maza babanka ita take wakiltan dukkan mata idan mutum ya san darajar babarsa zai girmama kowace mace a duniya in ka ga mutum yana wa mata fitsara to daga gida ne bai san darajar babarsa ba haka in ka ga mutum yana rena manya to bai san girman babansa ba idan ka tashi ka san darajar babanka da babarka to duk wani dan adam ya kubuta daga ka saboda haka raunin mutum wajen bin iyayensa rauninsa kenan wajen fita ya ci mutuncin kowa a duniya saboda haka shi yasa aka ce to ga babarka da babanka suna wakiltan maza da matan duniya gaba daya ka fara da su sannan ka ce to makotanka sannan in ka yi aure matanka in ka haihu 'ya'yanka haƙƙin haka zai ta tafiya ƙal wa ma aksaru ma yudkhilun nar to me fi shigar da mutane wuta ya yace al'ajwa fani kofa biyu mun saɗa da yana da ƙofofi guda tara a jikinsa amma biyu ta fi hatsari ƙofofi tara ne kunne biyu a ido biyu hanci biyu baki biyu da dubura da kuma gaba to sai aka ce biyu sun fi hatsari da da baki da gaba da baki da gaba wannan a shigar wancan a fitar to a nan dai rigimar take in ka ga an kamo mutum ya yi zina an kamo shi ya yi luwaɗi an kamo da ta yi maɗu duk da gaba ne ka ji ana mutu ya ci haƙƙin jama'a ya handuma ya faɗa ya faɗa a riƙe shi duk baki ne shi yasa bahaushe ya ce baki shi ke yanka wuya ake cewa ka iya bakinka ka yi wa bakinka linzami in ba haka ba sai ya jefa ka rami da mutum zai iya kiyaye waɗannan abin guda biyu alfamu wal ya kiyaye famu bakinsa duk abin da zai faɗa yawa abin rijista tukunna ya biyo ta sikelin shari'a duk kalmar da ka ji tana maka yawo a ciki kaka bari ta fito sai ka auna ta me za ta jawo me za ta haifar me hukuncinta malam kan qayyim yace sikeli ne wato guda 25 yake kewaye da kai yace biyar a bakinka biyar a hancinka biyar a idanka biyar a kunnanka biyar a kafarka biyar a hannunka biyar a cikinka haka suke tafiya da ka da ki auna komai da za ka yi mu'amala da shi da waɗannan sikelan to sai ka halaka ice bakinka akwai abin da wajibi ka yi da bakinka dole ka sani akwai abin da haramun ne ka faɗa da bakinka akwai abin da makaruhi ne ka faɗa da bakinka akwai abin da mustahabbi ne ka faɗa da bakinka akwai abin da ja'izi ne ka faɗa da bakinka dama sikelin guda biyar ne asali akwai wajib akwai haram akwai makaro akwai mustahab akwai mubah to abubuwan da suke fita daga bakinmu biyar ne ba sa fita daga biyar ɗin nan yanzu karya mai ce ce haramun kaga ashe faɗa ƙarya da bakinka haramun ne kai sallah kai kabbara harama me wajibi ne wajibi ne kai kabbara harama a jimana in baka kabbara harama ba baka shiga sallah ba in baka karatun fatiha ba baka shiga sallah ba kaga abin da karanta shi wajibi ne bayyana niyya lokacin da zaka shiga umara ko aikin hajji. amma karatun qur'ani haka ko tasbihi mustahabbi ne ka zauna kana hira abin da ba shi da amfani makaruhi ne ka tsaya kana yin maganganu marasa fa'ida waɗanda ba za su cutar ba za su amfanar ba ja'izi ne ita to haka nan hancin ka shi ma akwai abin da lokacin da za ka shaƙa haramun ne ka shaƙa misali kana aikin haji ka shaki turare haramun ne idan kana son ka tantance halaccin abu ko haramcinsa misali aka ce wannan ruwa ne ko giya ne kafin ka sha kana son ka tantance wajibi ka shinshina don ka tantance shinshinawa domin tantancewa wajibi ne haka nan shakar sauran turare mustahabbi ne makaruhi ne wata mata ta zo ta wuce ka dinga shakar kanshin turarenta yasa ka ce in mata aure za ta fita ko ma ba mata aure ba mace gaba daya kar ta sa turare wanda zai dinga kanshin sa yana tashi ana ji daga nesa sai irin irin body spray wanda iya jikinta ne kawai don ya warin rana da sauransu amma wanda zai dinga tashin kamshi ana jewa a nesa wannan ba daidai ba ne to haka nan kafarka akwai inda ka je wajibi ne akwai inda ka je haramun ne akwai inda ka je mustahabbi ne akwai inda ka je makaruyi ne akwai haka haka nan kunnanka akwai abin da jinsa haramun ne akwai abin da jinsa wajibi ne akwai na mustahabbi akwai na makaruhi akwai na ja'izi haka nan haka nan wato ido akwai abin da ya kalla haramun ne akwai abin da ya kalla wajibi ne akwai abin da ya kalla makaruhi da a cikin madarijus salikina ya yi bayanin wannan dalla-dalla kuma ya kawo misalai kun ga ashe kenan ba sai mun kiyaye wannan da ka ka iya bakinka ka iya gabanka shi sa Allah ya ce wallazina hum li furujihim hafizun suna kiyaye gabansu illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin inda kawai aka yi musu izini hanya biyu ce kuma Allah ya toshe ɗaya saura ɗaya baiwa da kuma mata aure to an toshe baiwa yanzu babu saura mata aure sai ce famanim ta gawara a zalika wanda dai ne wata hanya ba wannan ba faula ka humul al'adul wannan su ne yan ta'adda to duk wata hanya da kaga mutum ya yi mu'amala da mace ba aure ba wannan sunansa ta'addanci wannan ta'addanci shine ya zo ya mamaye duniya rashin aiki da wannan aya kuma yace wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum ka ga mu'minai su dinga rintsa idanuwansu kuma su dinga kiyaye farjinsu wala ta ƙarabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila kak ku yi kusa da zina malamai suka ce kusa da zina abu shida ne nazaratun fabtisamatun fasalamun fakalamun famau'idun falikahu. hanyoyin kenan ziran nan da muka nazari akan zina ita kaɗai tana haifar da illoli guda talatin da shida in aka yi zina to an haifar da illoli guda talatin da shida ɗaya bayan ɗaya suna nan muka zo kan bayani akan inda zai bayanin waɗannan za mu kawo su daga illoli da yake haifuwa ga matar da mijin da al'ummar in kuma aka samu ɗan abin ya ƙaru shi ma ɗan in ya girma za a zo maganar zai iya limanci ko ba zai ba zai ci gado ko ba zai ci ba za a iya naɗa shi alƙali ko ba zai ba in ya zo aure in aka zo gadonsa in aka zo mu'amala da shi da zamantakewarsa da waye da waye da sauransu in tagwaye ne ya za a yi in yi jinaya su waye danginsa waɗanda za su biya masa idan shi uban da ya zinan ya zo ya kashe shi ya za a yi in mace ce in shi ya aure ta ya za a yi zai iya aurenta tunda ba aure aka ɗaura ba ya sadu da ta ya aure duk aka ba fuka hawa aiki aka dinga tattarowa duk ƙarƙashin wannan hukuncin kawai dan an yi zina guda ɗaya akwai wani da ya aure sai matar ta haihu wata biyar da kwana sha takwas aka zo da yaro malam gashi kirikiri yana kallon kowa yana mazurai ya shigo ofis aka ni ya ɗauka ban an kamun jariri ne masa addu zai ce ai wannan matarsa ce ta haife shi kuma shi gaskiya yau gaba ya zo da invitation ɗaurin auren ma aka kira yarinyar nan aka yi aka da ita ta ce ita sam ita bata san kowa ba a duniya sai shi nace to ga yaro mai wayo wata tara da sauransu to da eh, a'a yaron da ganin sa ya wata tara kuma gashi shi wata biyar ne da kwana goma sha sai na sa mata aka yi mata dabara mata suka koma gefe da ita suka dinga lallashinta a hankali a hankali sai ta ce ta tuno akwai saurayinta da aka sa musu rana da wannan to sai ta je su yi ban kwana a daren sallah shine sadu da ita sau ɗaya tak to da muka lissafa wannan daren da ta faɗa ya zo daidai rada ta haihu wata tara ɗan kwanaki so da haka muka sa aka je aka zo da wancan to kaga irin wannan irin wannan sharrin zina kenan gashi an zo da mutum duniya ba ta hanyar da ta dace ba shi kansa an ɗauki rayuwarsa da ciki an jefa rayuwarsa cikin matsala shi sa wasu malamai suke cewa idan dan shege bai a riga an busa masa rai ba ƙara a zubar da shi da dan fashi a wannan dan gasagu fyaɗe da irin wanda barayi yan fashi da makami suke zuwa sadu da mace da irin wanda za a yi mata fyaɗe da ƙarfi da irin wanda za a yi zina mutuƙar bai wuce sati shida ba suka ce a iya zubar da shi don duk wanda ya zo duniya a cikin waɗannan ba zai samu rayuwa mai kyau ba da irin waɗanda suke samun sikila sel ɗin nan in aka auna a ciki tun yana bai kai an busa amma in ya riga ya shiga an busa masa rai to sai dai a hakuri kuma a ɗauki kaddara to dan an busa masa rai za a tashe shi kenan ranar alkiyama kaga wanda ya zubar da shi ya yi kisan kai in ko ba riga an busa masa rai ba to ba za a tashe shi ranar alkiyama ba in ko an busa masa rai to eh, eh, kaga ya zama in an kashe shi sunansa ya mutu in ko ya zama mai rai ya mutu kaga ya zama halittar da za a yi mata hisabi a tashe ta ko ta ko aljanna ko waye to wanda ya kashe shi kaga sai an tambaye shi wa izal su su'ilat bi ayi zambi qutilat amma an bai riga an busa masa rai ba to shikenan ana iya sarrafa shi don kai zo ya sha wahala wahala zai sha a duniya duk irin arzikin da zai yi duk irin mukamin da zai samu duk irin girman da zai yi waccan illar da iyayensa suka yi masa sai ta bi shi haka kuma wancan mai sikila sel ne duk irin abin da zai kulla a cikin wahala yake wahalar magani wahalar ciwo wahalar raɗaɗi wahalar kaza wadda aka sai zo duniyar gaba ɗaya bai ji daɗin ta ba in bai kuma samu ma yana da wadata ba ga talauci ga ciwo ga wahala in mace ce ta ƙi auruwa kowa ya dinga gudunta in mai ciwo irin ta ya aure ta kaga an samu larura biyu su haifi ɗa mai larura uku gidan sun zama duk ba su da lafiya kenan in mai lafiya ya aure ta kuma kudinsa duk sai su kare wajen mata magani kuma wata ilin ta haifi ya zama mai wannan kaga an samu larura uwa da ya haihuwa guzuma saboda haka sai ka gaishe sa muke cewa a dinga awon nan guda uku a dinga auna sikila cell genotype a dinga auna a hiv a dinga auna hepatitis musamman b din domin ciwuka ne da suke wahalar da mutane ko mutum bai mutu ba zai sha wahala rayuwarsa sosai to tunda za a iya kauce masa kuma annabi ya ce firra min al firaraka min al asad to sai a kauce mu wannan Allah ya samu dace حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن عن معاوية عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن نواس بن سمعان الأنصاري annahu sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ithm ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam birri wal ithmi qala al birru husnul khuluqi wal ithmu ma hakka fi nafsika wa karihta an yattali alaihi nasu manzo Allah sallallahu alaihi ya fassara albirru da cewa husnul khuluqi nagarta shine ka zama mai hali mai kyau hali mai kyau ya fara da aƙida mai kyau a bayaninmu da ya wuce mun ce aƙida mai kyau ta take haifar da hali mai kyau wanda duk kaga ya ce ma aƙidarsa tana da kyau amma kaga halinsa ba shi da kyau to akwai matsala domin masdarin aƙida mai kyau hali mai kyau da yake manzo Allah ya fi kowa aƙida mai kyau sai ya fi wa sai fi kowa hali mai kyau sahabban su annabi da yake sun fi kowa aƙida mai kyau sai suka fi kowa hali mai kyau da haka hali mai kyau suna tafiya tare da aƙida mai kyau ta ma ana samun wani zamani ka ga mutum kuma yana da awar akida mai kyau amma halinsa ba su da kyau wani kuma gashi aƙidarsa za ka ga a zahiri ba ta da kyau amma kuma ka ga yana da hali mai kyau kaga anan an raba sai ka rasa a raba ma hankali da wa za ka yi mu'amala wannan ya zo maka da siffa ta addini kun yi mu'amala ya cuce ka ya tafka maka abin nan kuma gashi da siffa ya ce kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka <laughs> ba shi kudi cuce ka wanda ka gani ya share fuskar sa ya ba ya take wandonsa ka bashi kuɗi ya ja dama da shi har da canji a raba ma hankali to to yanzu ya za a yi ne ka kalli wannan ka ga siffa mai kyau wannan ka ka rasa ya za ka yi to yanzu to wannan shine matsala shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza atakum man taradawna dinahu wa khuluquhu malamai sun ce sirrin da yasa annabi ya raba su kenan ana samun halin mutum mai kyau amma bai iya mu'amala ba wani ko ga ya iya mu'amala amma kuma ka kalli yadda yake mu'amalarsa ta addini ba ta da kyau amma ko mu'amalarsa ta mu'amala da mutane tana da kyau yanzu ka kasashen da suka ci gaba a duniya ai iya mu'amala duniya ce ta sa suka ci gaba a duniya duk abin da suka gaya maka gaskiya ne wannan takalmin an yi shi da fata kuma kamfanin da ya shi kaza ne nauyinsa a sikeli kaza ne in ka siye shi zai ma shekara kaza in ya lalace nan shekara kaza ka dawo mu canza ma wani kuma za ka same shi haka wani kuma ya zo ya buga maka ya ce wannan abin guda takwas ne ka buɗe kaga biyar ya ce maka mai kwaliti ne ka buɗe ba da kwaliti ya ce nauyinsa kaza ne kaga bai kai ba kaga matsala kenan to dole ka yi mu'amala da wancan to shi yasa ya ce wal ismu shi kwa ma hakka fi nafsika abinda ke susa maka zuciya abinda baka nutsu da shi ba yanzu wa yake shakka da sallar da yake yi wa yake jin ya shiga sallah yana jin kamar yana laifi saboda ka nutsu saboda sallah ba sabo bace in kana azumi baka jin kaikayin cewa anya azumin nan ko in fasa saboda ka samu yaqini shine albirru kenan abinda ka gamsu daidai ne kake yi amma in mutum yana shan giya sai ga yana ɗan buya buya ka a shi ko mutum zai je yayi wata tsiya sai ga yana buya wani ma ya canza kama wani ma sai ya bar garin wani ma sai ya bar kasar saboda ya san haka fi suka kana jin kaikayen abin a ranka ba daidai ba bane baya so a gane wa karihta an yi a alaihin nas ba ka so mutane su ganka sai ga ana ta buya ko wani babban mutum da aka kamo mana shi to matsalar shi ne gari ya waye jama'a su ganka an kama ka da daddara a wani gurin da bai dace ba ba a ne ya kamata a ganshi ba a masallaci ya kamata a ganshi ko yana cikin gida don lokacin ko dai masallaci ko gida sai aka same shi a gurin ko bai taba zato ba kuma yin hizba suka zo da shi kuma kowa haska fitila ta fuska kowa gan shi kuma ya nutse a cikin ƙasa kuma gagari zai waye 'yan taska da 'yan inda ranka da su 'yan wane ne harshen alƙawaye su zo to yanzu ya za a yi wannan abu irin wannan da ka gani mutum ma zuciyarsa ta kare sai kai maza ka lallaba a sallame shi sau da wannan ma ya ishe shi abin kunya don abin da ake so kullum ka ga mutum ya kare kakka kai shi karshe in ka ga mutum ya sunkui da kai to kawai daga nan a tsaya kakka ce to aye na samu dabarin ci gaba ga musulunci ba sa haka in ka ga mutum ya karaya to daga ka ci kai shi yasa ga alƙalan da ba sa cika kurkuku da mutane wani da ya yi laifi da an kawo shi alƙali ce kai ne kai inna lillahi wa inna ilaihi malam a je hularka nan da ke tafi gida je ka gida la sauki to wannan wallahi wani sai ya shekara goma bai manta ba tafi gida la sauki kai kai wannan la haula sai ka ga wannan ba tare da faɗa ko rigima ko waye ba an gyara abu yasa an ce akwai wani mutum ya cuci wani irin tsofin alƙalan da ya cuce shi kuɗi sai zo ya sami wani alƙali ya ce wani ya cuce ni sai ce to kyale shi sai alƙalin ice kaga ce ka ce masa za ka gaya min ya ce a ce to kaka gaya masa ka gaya min sai za ga ya same shi ya ce an ce min kai mutum ne mai amana kuma mai gaskiya kuma duk garin nan ana yabanka ka inda an yi mu'amala da kai ana wanyewa lafiya ice gaskiya haka ne ai jama'a da yawa mun yi irin wannan harka sun ji daɗi ce to ka san mu alƙalai ba harka kasuwanci muke ba wasu yan kuɗi ne na tara shine na tambaya a gaya mun mutum mai amana sai aka ce mun kai to shine insha Allah zan har haɗa su daga nan zuwa sati mai zuwa zan kawo maka ka dinga juyawa muna raba riba ce to magode nagode sai ya kira mai bin nasa ba shi to je ka same shi yanzu ka ce in bai baka kudin ka ba za ka gaya mu ka sai je ya same shi ya ce ina kuɗi na ya ce a kuɗi ba na gaya ma sai wani lokaci bai ce wallahi baka bani ba zan kai ka wajen alƙali wa ne ya ce a tsaya tsaya zo zo zo nawa ne ne ya faɗa ya lissafo ya bashi je ga alkali ya ce ya baka kudin ka ya ce ya bani in lissafa ya ce to je ka yi tafiya. sati mai zuwa alkali bai zo ba sai ga sha kofa gida alkali a kai daɗe na gaba iso bane shine na zo to ce ka zo to masha Allah da alhamdulillah dama ba wani kuɗi ne zan baka ba wani da ka riƙewa kuɗi yayye da kai ka bashi ka ki bashi to shine muka yi ma dabara dan a zo ko ta yi ta rigima a yi ta rigima ka cinye ka yi ta waye shi yasa har yanzu ka bai kuɗin cikin lalima kai ka tafi to wani daga yayi abu zaka ga sabon shiga ne saboda jin kunyar mutane ma alama ce ta jin kunyar Allah shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan alkiyama ta kusa tashi kunyan mutanen ma za a daina abinda ake a daki ko a boye za a fito da shi fili gaban jama'a mutum da mace da namiji za su kwanta a kan hanya suna zina mutumin kirki a zamani shine zai ce ku dan gusa da Allah a wuce to kana da mutunci kenan ku dan gusa da Allah dan matsa haka ke ma dan matsa to kai zo ka wuce idan fajirci ya kai fajirci haka za a yi to kaga in kaga mutum abu yana masa kaikayi yayi kuskure ya yi yayi kuskuren to daga nan sai a tsaya a masa fada ce to ka a saki to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wal ismu ma hakka fi nafsika wa karihta an yattali alaihi nas abinda ke maka susa yake maka kaikayi a zuciyarka ko baka so mutane wato su sani kuma albirru kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara shi anan da husnul khuluqi a wani gurin ya fassara shi da albirru matuma annat ilaihin nafsu wa tuma anna ilaihi alqalbu abinda duk kasaki jiki kasaki rai kana yin sa ɗari bisa ɗari to shi ake kira birru walakin albirra man ittaqa wanda ya ji tsoron Allah shine birru wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan albirru husnul khuluq la yazidu fil umr illa albirru manzo Allah ce ba abin da yake kara wa rayuwa albarka irin nagarta kuma ce asidiku yahdi ila albirri wal birru yahdi ila aljanna kuma malamai sun ce birru akwai birru silatin akwai kuma birru ma'arufin birru silatin wani abu da ya kamata a sadar na alheri ka dinga yi alaƙarka da kanka alaƙarka da Allah alaƙarka da iyaye alaƙarka da matanka da 'ya'yanka da maƙotanka da danginka duk wani mai haƙƙi fa azu zai haƙƙin haqqahu sannan kuma bir ma'ruf ka saki alheri ga kowa duk wani wanda ka san zai amfana da kai ya amfana da kai babu albukhul babu ruwa subhanallahi Allah raba mu da ruwa eh, wato ita ruwa kanta da yake mugun abu ne sai malam ya masa babi allazina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli Allah ya ce waɗanda su su rowa kuma su ce wa mutane su rowa wa yabkhaluna ma atahumullahu min fadlihi suna rowan abin da Allah ya ba su na falalansa mun ce rowa shine ka ƙi bayar da abin da ya waje ba a kanka shine asalin rowa ka ƙi kyautatawa ma shi ma yana iya zama rowa amma mafi munin rowa ka ƙi bayar da haƙƙin wajibi yanzu kana da 'ya'ya ai wajibi ne ka ci da su ka sha da su kai musu sutura kai musu magani ka biya musu kuɗin makaranta kana da mata wajibi ka ci da su ka sha da su kai musu tufafi ka biya musu kuɗin makaranta ka ba su kuɗin magani ka kula da ilimin su ka ba su masauki duk bukatun su wajibi ne kai to idan baka ba matakka wannan abin da ya waje ba shi ake kira bukulu sannan kai kanka baka koshi ba baka sa riga mai kyau ba kana da arzikin da zaka iya yin gida mai kyau ba kai ba kana da arzikin da zaka iya hawa mota mai kyau baka shiga ba kana da arzikin da zaka iya wato kai kanka ka kyautata kanka ba kai ba to wanda bai ga kyautata kai a jikinka ba ya zai buƙaci shi kai masa sannan matanka an zo an tarar da su duk a bushe a rame ‘ya'yanka duk suna wangarereniya a gari ba makaranta ba ilimi ba sutura mai kyau ba abinci ‘yan uwanka da danginka suna makotanka suna kuka da kai kaga duk kakori na nesa ma tunda daga na kusa ake gane na nesa izo in na nesa ya zo ya ga kusa yana kuka da kai dole shi ma ya san da dare ya masa mace ce ta zo neman abinci gidanka ta ga matanka ba su koshi ba kaga ai sai ta san da dare ya mata to shine ruwa babban musifa ce حدثنا عبد الله بن عبد الأسود قال حدثنا حميد بن الأسود عن الحجاج عن an قال حدثني أبو الزبير قال حدثنا جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم man sayyidukum ya bani salama ya ce wane ne shugabanku ya ku banu salama ulna aljaddu bin qais suka ce shugabanmu mu shine jaddu bin qais ala annahu nubakhiluhu sai dai wallahi shugaban mu ne amma yana da ruwa shugabanci ku baya yiwa da ruwa qala wa ayu da'in adwa min al-bukhli wani ciwo ne ko mafi tsanani kamar ruwa ai babu ciwon da ya fi tsanani kama a ce kai marwaci ne bal sayyidukum amru bini aljamu. ice shugabanku shine amru bini jamu wa kana amrun ala asnamin fil jahiliya shi amrun dan da shi yake kulan musu da gunkin su a zamanin jahiliya wa kana yulimu an rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tazawwaja idan manzon Allah ya aure kuma shi yake masa walima amru bini asalin asalinsa mutum ne gurgu su biyu annabi ya tarar dattijai akwai abdullahi bin amru bin haram akwai kuma amru bin jamo tsofaffi ne suka zo suka shiga addinin musulunci shi amru bin jamo din nan da yana da gunki to sai zama 'ya'yansa matarsa ta musulunta 'ya'yansa suka musulunta bai sani ba ya zo zai wa gunkinsa sujada da safe sai ga ɗauke gunkin ya neme shi ya rasa sai suka kai juji suka yar yana neman sai gan shi a juji yanzu kai allan aka ɗauko aka sa a juji ya yi ta faɗa ya ɗauko shi ya wanke shi ya ajiye shi ya ba shi haƙuri ce wallah ban san za a yi ma amma ka yi haƙuri ce to ni fita zan yi ya aje masa takobi ce in wani zo zai kaya maka imin wannan wulakancin to ga takobi kusa da kai ka kare kanka bayan ya tafi suka sake ɗauko suka kai juji suka yar suka ma haɗa shi da mushen kare suka ɗaure ya dawo bai gan shi ba ya tattambaya suka ce suna ba su gan shi ba watakila ko ya tafi shan iska ne shine shine ya zagaya sai je tarar da shi a juji ya tarar da kuma wani abin nan sa'alab ya hau kansa yana fitsari sai ce a rabbun ya bulu sa'alabani ala ra'asihi laqad khaba man bali alaihi sa'alibu yace yanzu Allah ne ake mafitsari a ka yace gaskiya kai ba Allah ne don da Allah ne ba za ka yadda da wannan wulakancin ba in ku haka za ka ɗau wannan wulaƙancin to mai bautar ka sai an masa wulaƙanci fiye da haka ba kai komai ba kawai sai je kalmar shahada da ya musulunta sai lokacin yaƙi ya zo da lokacin yaƙi ya zo sai suka zo da tije su bi suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce muna so mu raka ka yaƙi manzo Allah ya ce ai an ɗauke muku Allah ya ce laysa alal a'ma harajun wala alal a'raj harajun wala alal marid haraj Allah ya ce in za a fita irin wannan abu yayi wa marasa lafiya sauki ya yi eh, wa guragu sauki ya yi wa makafi sauki ku zaman ku a gida duk za mu wakilce ku ice ni dai ai ba caye an je an yi laifi ba ai mu ya mana afuwa amma mu muna so mu je ya kamata mu je ce saboda so nake gurguwa kafan nan tawa na taka aljanna da ita kina annabi ce to bismillah aka fita yakin Uhud da su yana cikin wanda suka yi shahada mutum 70 da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ga wasu su biyu sai ce da shi abdullahi bin amru bin haram wato baban jabir dan abdullah da shi amru bin jamu al ansari a hada su a rami daya yace waɗannan abokai ne a duniya haka nan tarar da su a madina ina so allah ya tashe su abokai bayan shekara arba'in sai ruwa yake shiga madina sai ake so a yi babba hanyar ruwa domin ruwa ya daina cin garin madina bayan shekara arba'in da faruwa yakin badar sai aka zo ana haƙa sai aka bi ta kan kabarinsu ana tono su sai aka tarar da su yadda aka binne su haka suke jininsu ma bai bushe ba shi an tarar da hannunsa ma haka aka binne shi yana kan kirji sai wani mai hakan ya ɗauki hannun kafin ya gaya mutane sai ya gaya haka ya mai da hannunsa to shine aka zo madina aka taru aka ta mamaki aka ta mamaki in yanzu ne sai a ta shafa jinin ana ta shafa aji aka yi ta mamaki dama Allah ce wala nan lazina kutulu fi sabilillahi amwata to shi kuma dan uwan nasa Abdullahi bin Amr bin Haram ne wanda bayan ya rasu sai Jabir ya tagumi sai annabi ya ce Jabir ya naga kai tagumi ce ya rasulullah matsala ga babana an kashe shi a wannan yakin shi ya bar 'ya'ya mata guda tara ƙanana ni ne babban su ga kuma ana bin sa bashin kuɗi bashin ma ya fi damuna annabi ya ce in gaya maka abin da Allah ya babanka ya ce babu wanda Allah ya magana da shi gaba da gaba sai babanka ya ce masa ya kai bawa na ka nemi abin da kake so in baka ya ce ya Allah abin da nake so ka mai da ni duniya in bawa 'yan uwana labari cewa da na zo lahira kamun karamci kamun kyakkyawar tarba amma fa ba zama zan yi a can ba a sake kashe ni in dawo kuma sai Allah ya ce ai duk wanda ya zo baya komawa shine aka saukar da wala ta hasabanna lazina qutilu fi sabilillahi amwata in ka koma tafsirin ibnu kasir karkashin wannan aya cikin suratu ali imran zaka ga wannan kisar da na faɗa yanzu akwai ta ta wannan abdullahi bin haram yace su ko masu bin babanka bashi ka ji babanka dai baka yi asararsa ba yana aljanna babanka ba su bin bashi kuma ka ce duk duk wanda ya san yana bin babanka bashi ya zo gonarsa gobe za a biya shi jama'a suka taru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yanke dabinan gaba ɗaya zan zo da aka zo sai manzo Allah ya ce a zuzzuba a cikin kwando sai ce to tunda ba kuɗi duk mai bin sa bashi za a auna masa dabino na iya kuɗin sa za a ta auna maka dabino har sai ya isa kuɗin da kake bin sa jama'a suka ce sun yadda suka zo da buhunhuna ga suna ga bai fi kwando goma ba manzo Allah ya tofi a ciki aka zo aka dinga aunawa aka dinga aunawa aka dinga aunawa aka dinga aunawa duk wanda yake bin bashi sai da aka biya shi kaf amma in ka leka cikin kwandon ba za ka ɗauka an ɗauki kwaɗe ba Allah ya sa albarka da mu'ujizar addu'a da manzo Allah ya tofiya ciki kaga an ware masa matsala ta nawa matsala ta biyu to matsala ta uku bai zo ya nemi shawara ba sai kawai ya je auri wata bazawara ta ma girme shi sai manzo Allah ya ganshi ya ce ah Jabir kai aure yace na aure ya Rasulullah ce me ka aura yace ai bazawara na samu ya Rasulullah yace ah dan me baka auri budurwa ba halla biki tula'ibuha wa tula'ibuka wacce za ka yi wasa da ta ce wasa da kai ce ya Rasulullah akwai matsala ya'yan nan mata guda tara idan na auro wata kamar su ai matsala ta karu ita ba za ta iya rike su ba su ba su iya rike ta ba har yana kara kai na wahala yasa na je na samo mai hankali kuma ne mata bayani ina da kannai tara za ki rene su ki rike su kuma ki zama matata tace ta yadda manzo Allah ya ce kai dogon tunani Allah ya maka albarka kun ga an ware matsala uku matsalar babansa yana aljanna matsalar bashi an biya matsalar aure an yi kuma an samu albarka to sai kuma yake da wani doki mai taurin kai in an hau ana tafiya sai ya tsaya kai dukan duniyar nan ba zai gaba ba raƙumi kai kai dukan duniyar nan ba zai gaba ba zai baya ba sai jabi daga dokin nan eh, yana wahalar da shi ko raƙumin nan yana wahalar da shi sai kawai ya shirya in an tafi bari ya kwashe kayansa daga kai kawai ya sallama shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yana zuwa sai ya daki bayan dokin ko raƙumin sai kawai ya girgiza yana yin girgiza sai ya koma lafiyarsa jabir ya ja shi da gudu aka tafi ya tsaya ya ga ya tsaya ya ja da gudu ya tafi ya tsaya ya ga ya tsaya sai manzo Allah ya ce siyan min da shi sai ce ba na sayawa bane manzala ce kai dai ka siyan min mana yace to si ya rasulullah amma da sharaɗi sai na gama bukatu na sai in kama yace ba komai akan lissafi ya sayo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam raƙumi da aka koma Madina sai ya jawo raƙumi ya taho wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ya ce ya rasulullah ga ka wanda ka siya sai a bani kuɗi na manzo Allah ya a cinikin nan da aka yi kana ga na doki hancin ka ce a ah, ya rasulullah ai ciniki yayi daidai alhamdulillah yace to ga kuɗin kuma ka riƙe raƙumin kaga duk matsalolin jabir sun kau matsalar uba ya tafi aljanna matsalar masu bashi an biya matsalar eh, eh, abin nan an ya aure to dama an ya aure kuɗi ake so kuma to kai kuma kaga ya samu kuɗi kuma ya riƙe sa kuma ya zama mai lafiya sai da ya shekara saba'in a duniya in yana magana sai ka ɗauka yaro ne jabir ɗan abdullah har sai da ta kai wato tsofaffin tabi'ai waɗanda suka zo duk a hannunsa suka yi karatu yana cikin mutum bakwai da suka rawaito hadisi sama da dubu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga albarkacin alheri kenan ka gina alheri ka zo ka kun ga wannan shugaban marowaci ne annabi ya cire shi daga shugabanci ya nada mai kyauta yasa ba so a nada ka jagaba kuma kana rowa dole a dinga sakin hannu to Allah ya sanya alheri sai mu tsaya anan saboda lokaci ko